a wajen kamfanin da muke gina na wajen yin mai su fetur da sauransu zai soma kamar abunan za mu gama wannan shekara mai zuwa ta amma za mu shigo kasuwan allah da farkon shekara 2020 lita nawa ake misali kowace rana kowace rana muna da lita miliyan hamsin da kamar tara just kaɗan ya rage zuwa lita miliyan sittin na fetur amma kuma muna da na abunan kananzir muna yin da na man jirgin sama <clears throat> muna yin da na kuma uh, diesel diesel shine wanda yake manyan mutu ke amfani da shi to amma <clears throat> bisa mu lissafin namu duk abin da ba ma najeriya take sha ba duk abin da west africa take sha da central africa muna da girman kamfanin namu ya kai cewa za mu iya ba su duka kamar a kwanan nan mataimakin shugaban kasa ya bukace ka da misali buwa ku da farashin siminti mm. kamar misali ta bangaren ka yaushe za ka yi wannan a ai shi ka sani no sha'anin gwamnati wannan ya ce eh wannan ya sako da farashi ko wannan ai sai ka riga ka duba lokacin da muke sai da simintin nan naira dubu da ɗari uku nawa ce dala dala a lokacin a in ka riga ka auna za ka cewa dala a lokacin naira ɗari ce da ashirin ko to naira ɗari da ashirin yau farashin siminti har ina ne za ka iya naira dubu biyu da ɗari uku ka je ka siya sama dubu biyu ne da dari hudu ya yi dobo shi siminti mafi yawan shi ba kudin siminti ba ne ba kudin mota ne abinda mutane da yawa suka kasa gane shi ne yanzu yau misali kudin siminti da yake bakin abinan a lagos misali ko a abekuta kusa da muke yi ko a lokoja kusa da muke yi ko a boko farashinsa a nan daidai ne da farashin da yake a yola ko mai maiduguri ko sokoto ko ina ma sauraka abin da muke yi shine kuɗin da yake za a zo a biya wannan duka ko ina farashi ɗaya ne to farashi ɗaya kuɗin mota waye zai biya saboda shi mai mota ya tashi caji bai ba ruwansa kaga sukari misali dubu goma sha hudu ne to amma ka ɗauki sukari dubu goma sha hudu da kuɗin siminti dubu biyu da ɗari uku in ka biya kuɗin mota daga lagos zuwa kano ok naira ɗari shida ne kowane buɗe na wannan to shi wannan da yake mai ƙaramin abu nan ka zare naira ɗari shida misali ko ka zare naira ɗari takwas zuwa maiduguri na sai da siminti a maiduguri muna sai da siminti a maiduguri dubu biyu da ɗari uku misali da hamsin to in ka zare daga kamfanin mu zuwa nan naira ɗari takwas ne to ka zare ɗari takwas nawa ne ya rage ya rage maka naira dubu ɗaya da ɗari biyar to dubu ɗaya da ɗari biyar nawa ne in ka riga ka duba a yanzu haka simintin da muke sayarwa inda ba don mun zo muna yi da yawa ba kuma mun rage fashin da yau ya kai nawa